أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن شين ne darasi na 151 littafin gulubul maram min adillatil ahkam muna cikin kitabul jana'iz kuma za mu ci gaba daga kan hadisi na 568 insha Allah wannan darasi yana dauke da bayani akan littafin Allah madaukake ya kyauta karshen mu وعن عائشة رضي الله عنها كان كربو حديثي لغا عائشة الله يقارى ما سيرده قالت عائشة تجي كفين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يومن ذو الله لكفني في ثلاثة أثواب أتيكين تفاتي أكو kalma ta asawu da kalmar allibasu ma'anarsu guda a larabci a saugu da kuma allibas idan aka ce a saugu ana nufin tufafi haka nan ma allibas kalmar tana iya ɗaukan ma'anar riga wando mayafi duka allibasu haka nan ma uh, asuwabun aisha ta ce an yi wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kafa ne a cikin tufafi uku bibin farare sahuliyatin na ƙauyen sahul mansuba ila sahul ƙaryatin bil yaman to malfiha a wancan zamani akwai wani gari a kasar yaman da ake irin wannan tufafin ana ake saka wannan tufafi ana kiransa sahul don haka tufafin da ya fito daga wannan gari sai a kira shi sahuliya aisha ta ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam bi kafani ne da tufafi uku farare sakar sahul min kursu ta ce na auduka laisa fiha qamisun wala imamatu tunda ta ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam likafani da tufafi uku kalmar tufa tana daukan ma'anar kowane irin nau'in sutura kalmar tufa tana ɗaukar ma'anar riga wando mayafi saboda haka sai ta keɓe eh, abinda take nufi ta ce laisa fiha qamisun wala imamatu babu riga a cikin likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu rawani muttafaqun alaihi hadithun al bukhari ya ruwaito shi da wannan lafazi da ya zo cikin bulugul maram yana kitabul janaiz babu siyabil bidil kafni hadisi na 2264 wato yanda lafazin ya zo a sahihul bukhari an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuffina fi salatati aswabin manzon Allah an masa likafa a cikin tufafi uku yamaniyatin na kasar yaman bibin farare sahuliyatin na kauyar sahul min kursu saƙan auduga laisa hinna kamisun wala imamatu babu riga a cikinsu kuma babu rawani babu riga a cikin waɗannan tufafi ɗin kuma babu rawani kaga kenan abin da ya saura shine mayafi wato tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafanin da aka yi masa mayafi ne guda uku hadisin yana sunan abi dawud kitabul janaiz babun fil kafri akwai riwayar da ta zo cikin uh, sunan kubra na al'imamul bai haƙi a wancan riwaya aisha ta ce jududin waɗannan tufafi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kafani da su sabbi ne akwai riwaya ta al'imamu turmizi yana kitabun jana'iz an rasulillah babu ma ja a fi kafanin nabiyyi al-imam tirmidhi yace qadru ruwaya fi kafanin nabi sallallahu alaihi wa sallam riwayatun mukhtalifa bayan ya kawo hadisin aisha yace an ruwaito hadisai da yawa waɗanda suka yi bayani game da likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ji al-imam tirmidhi sai yace wa hadithu aisha asahhul ahadith hadisin aisha wato shine hadisi mafi inganci allati ruwiyat fi kafnin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda aka ruwaito game da siffar likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi masanin hadisi kuma kowa ya san shi yana ma da littafi na hadisi sunan tirmidhi bayan ya kawo hadisin nan galibi al-imamu tirmidhi idan ya ruwaito hadisi yakan yi sharhi a karkashin wannan hadisi yakan yi bayani kuma bayanin sa yana da muhimmanci domin idan mutum yana son ya san matsayin hadisi to gaskiya idan bai mallaki sunan turmizi ba da sauran shi saboda al'imamu turmizi yana cikin masana hadisi na zamanin farko waɗanda suka ruwaito hadisai kuma suka tace tacewa na zamanin farko sun fi mu sanin hadisai da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to al-imamu tirmidhi akasari galibi cikin littafinsa idan ya kawo hadisi yakan yi ma wannan hadisin ta'liq ya yi bayani a ƙarƙashinsa don haka ne ya sa da'iman za ka samu malamai idan dai suna magana a kan hadisi to suka yi ƙoƙari su kawo su nemi aljami'ul imamin turmizi al'imamin turmizi da ya kawo hadisin aisha sai ya yi ta'aliki ya ce an ruwaito hadisai da yawa waɗanda suke magana game da siffar likafani da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwar shi waɗannan hadisai da aka ruwaito hadisin da ya fi inganci shi ne hadisin aisha Allah ya kara masa yarda kun ga Ibn hajar don haka sai dako hadisin aisha ya saka saboda ya kawo maka hadisin da ya fi inganci game da likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam at-tirmidhi yace wal amalu ala hadisi aisha inda aksari ahli al a tarihin sunna akasarin malamai suna aiki ne da hadisin aisha suwaye malamai Alimamu imam tarmizi yace min ashabin nabiyyi wa ghairihi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga waɗanda suka biyo bayansu. don haka wato idan dai kana neman sanin likafani wanda ya fi inganci to shine bayanin da ya zo cikin wannan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda Alimamu tarmizi ya ce akasari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'ut tabi'in suna aiki ne da wannan hadisi al-imam ahmad shi ma haka ya faɗa al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah yace asahhu al-ahadith fi kafanin nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithu aisha mafi ingancin hadisai waɗanda suka yi bayani game da siffar likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin aisha al'imamu ahmad ya ce li'annaha a'lamu min gairiha saboda aisha ta fi kowa sani tunda ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana cikin kashaful uh, mujallar na biyu shafi na idan kana so ka san hadisai da aka ruwaito waɗanda suke bayanin siffar likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi littafin al shaukani nailul awtar a mujallar na shafi na 47 ya kawo kusan duka riwayoyi da aka kawo game da siffar likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu amfanin karanta waɗannan hadisan tunda mun riga mun samu hadisin da ya fi inganci waɗancan ko da ma ka san su hadisai ne waɗanda ba su inganta ba akwai hadisin al-hafiz abdurrazzaq a cikin al-musannaf kitabul jana'i babul kafani hadisin da ya rawaito daga hisham bin urwa zai bayani cewa luffa fi burdi hibara annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan an gama wanke shi bayan an gama wanke shi a bayan da tsohon shi sallallahu alaihi wa sallam sai aka lullube shi a cikin wata takar gwado burbi hibara yana da launuka akwai wani mayafi da aka lullube annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama wanke shi a juffifa fihi aka tsantsame jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan mayafin sun manubi a an sannan sai aka ce da shi wata wannan yana nuna maka bayan an wanke annabi sallallahu alaihi wasallam an samu kamar tawul an samu kamar tawul aka tsantsane jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a saka mar likafan wannan yana karantar da mu yanda ya kamata wato a wanke gawa bayan an gama wanke gawa akwai bukatar a samu wato tawul a tsantsane ruwan jikinsa kafin a samar likafan me dalilin kawo hadisin nan wannan hadisin da ya zo cikin bulugul mara? ibn hajjar a littafinsa fathul tun da wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari ibn hajar yana sharhin hadisin a cikin fathul bayani, yana mujallar na uku shafi na 135 ya ce wata ƙarirun istidlal bihi wato hikimar kafa hujja da hadisin aisha hikimar kafa hujja da hadisin aisha Allah ya kara maka yarda أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل إذا أنا مغانا لكفني ده في درجة فأيشيني لكفني ده أكي والنبي صلى الله عليه وسلم saboda kowa ya so annabi a bayan Allah kowa ya so annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayan soyayyar da Allah yake masa to Allah ba zai zaba ma annabi wani likafani ba illa wanda ya fi daraja shine hikimar kawo hadisin nan idan ma akwai wani nau'in likafani babu shakka wannan likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yake daraja saboda da a ce ba shi ne yake daraja ba Allah ba zai yarda a sanya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bare ma wato akwai labari game da yadda aka yi wa annabi likafani din sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin da ya zo cikin sunan ibn majah yana kitabul janaiz babu ma ja'a fi kafanin nabi yana sunanun nasa'i kitabul jana'iz babi na kafanun nabi yana a tabaqatul kubra da ibnu sa'ad a mujallar na farko shafi na 218 da dalailun nubuwa al bai al a mujallar na bakwai shafi na 249 haka nan siyaru a alamin nubala na al-imam zahabi al sha'abi yana cewa kufina rasulullahi fi salatati aswabin sahuliyya burudin yamaniya gilab yana siffanta likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisin aisha wato mayafi ne guda uku wannan mayafin sakar garin sahud burudin yamaniya wato saka ne na irin gwado don haka yasa ya ce gilabin sakan yana da kauri sannan sai ya kawo ainihin kamar yadda aisha ta faɗa wato tufafi ne mayafi ne guda uku wannan shi yake nuna maka kuskure da mutane suke domin akasari da kafanin da ake za ka samu kyalle ne wanda ba shi da kauri kyalle ne wanda ba shi da kauri shi ku ainihin wato suturar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kauri wanda hadisan da suka yi magana a kai suna tabbatar da cewa wannan mayafin da aka sawa manzo sallallahu alaihi wasallam wato likafaninsa guda uku din nan suna da kauri don haka kamata ya yi a ce likafanin da muke wa mamatanmu yana da kauri ya za a yi ka samu likafani mai kauri abin mamaki shine lokacin da ka tafi aikin hajji za ka ga kayan da ake sawa na ihram za ka ga yana da kauri irin wannan kaya na ihram shine wanda ya dace a ce ana likafani da shi saboda shi yana da kauri saƙan auduga ne ah, kuma yana da faɗi sannan fari ne shi ya fi dacewa da ainihin siffar likafanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan da zaka samu ah, wato kaya na ihram ka sai kamar guda biyar saboda ana bukatar ya zama yana da faɗi ko da ma uku ne kana ma iya barin sa a matsayin wasiya tunda bai saba ma sunnar manzon Allah ba kana iya samowa ka aji ko ka yi aikin haji ka aji shi ka bar wasiya ko ka tara su saboda idan an yi rasuwa gidanka ya zama da shi za a yi likafan amma alawayyo da ake kawa ba shi da kauri babu shakka ba shi da kauri ya saba ma ainihin siffan da ya zo na bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa likafan dan yana da kauri ainihin mayafin da aka sa wa manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sayyidun uh, uh, abi wa'il wanda yake bayani game da sayyiduna ali bin abi talib a lokacin da ya wanke annabi sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> ce ma kana inda aliyin radiyallahu anhu miskun sayyiduna ali lokacin da aka yi ya wanke gawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai turare da yake tare da shi wannan turare na almis ya yi amfani da shi wajen wato zubawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya saura sai na ali bar wasiya yace idan na rasu ni ma ina so a zuba a shafa min wannan turaren turaren da aka samu ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali ya bar wasiya yana cewa huwa fadlu hanuti rasulillah shine ragowar turare da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wato labarin da ya zo game da likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai gwada maka cewa Allah ne ya zaba Allah ne ya zabi irin likafanin da za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu muslim uh, kitabul janaiz babun fi kafanin mayyit hadisin 841 nan ma Aisha ce ta bada labari Allah ya kara mata yarda aisha ta ce ƙudirijar rasulullah fi hulmatin yamaniya da farko an ka an samu wato saikin kaya guda biyu wannan kayan shi ma na ƙasar yaman ne shi ma saƙar yaman ne wannan kayan na abdullahi bin abubakar yaron sai na abubakar a siddiq aka karba aka aka sa sallallahu alaihi wasallam an sama annabi sallallahu alaihi wasallam inji Aisha thumma nuzi an sannan sai aka cire mai sai aka saki cirewa da aka cire wa kuffina fi salasati aswabin sahulin yamaniya sai aka samu waɗannan mayafai guda uku saƙar yaman na ƙauyen sahul aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da su laisa fiha imamatun wala qamisun babu rawani a ciki babu riga a ciki wannan riwayar al-imamu muslim kenan aisha ta yi bayani wato ba wannan ne likafanin farko da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da farko akwai saitin kaya guda biyu saitin kaya guda biyu wanda shi yasa wasu ke ganin kamar ai kayan da aka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cire mai ba an kara da wannan saitin kayan guda biyu ne alhali shine aisha take cewa la ba haka bane da farko an sa masa wannan saitin kayan guda biyu sai aka ce kayan abdullahi bin abubakar yaron na abubakar wan aisha Allah ya kara musu yarda da aka cire sai aka kawo wannan mayafi guda uku aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kafani da su fa rafa'a abdullahi al-hulla saboda ka shi abdullahi bin abubakar sai ya dauki wannan saitin kayan nashi sai ya dauki abinsa sai ya ce to ai ban yi asara ba tunda an samu annabi aka cire to ni kuma wasiyata ta fiha in na rasu a yi min likafa ne da su kaga bai yi asara ba saboda haka yana ganin ma ya ciri ba. an sama annabi sallallahu alaihi wa sallam kayansa aka cire wato wannan saikin mayafi ba su riga da wando bane la mayafi ne eh, guda biyu shi ake ce ma alhulla domin dama akan daura guda a yafa guda kamar yadda mai ihram yake yi sai aka cire ma uh, annabi sallallahu alaihi wasallam saboda aka sai abdullahi bin abi bakar ya karba ya ce idan ya rasu ya bar wasiya a masa likafani da su tunda wan aisha ne ta san abin da ya auku to amma kuma sai yana ta tunani yana ta tunani ya ce a'a lam yukaffan fiha rasulullah wannan kayan fa ba a yi wa manzon Allah likafani da su ba wa ukaffanu fiha ne kuma an yi likafani da su kaga dai inda ya kyale an masa likafanin da su zai samu albarka na jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi tunda babu shakka duk mutumin da ya aka yi masa likafani da rigar manzon Allah to ana fatan zai samu tsira wajen Allah subhanahu wata'ala ana fata dan babu tabbata amma dai akwai fatan haka to saboda haka yake farin ciki da cewar ya samu wannan sutura tashi ya bar wasiya idan ya rasu a yi masa likafani da su to amma akwai mushkila guda mushkilar ita ce idan Allah bai zaɓi wannan ga manzon shi ba yaya shi yake zaɓa ma kansa shi sai ce gaskiya wannan kuskure fata sadaka jiha sai ba da sadakan shi abdullahi bin abubakar nan ya daɗe da musulunta ya daɗe da musulunta tun manzo yana makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da shi da sayyidina abubakar lokacin da larabawa suke neman su kowane sako kafin su iso madina akwai kwanaki uku da suka yi a cikin kogo abdullahi bin abubakar din nan shi yake kai musu labarin abin da ke aukuwa garin makka ya kai musu abinci ya kai musu labarin abubuwan da ke aukuwa wato yaron sabbin abubakar a sirri kuma cikin hikimar allah bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da wata shida shi ma allah ya karɓi ransa bayan rasuwar manzon Allah da wata shida Allah ya karɓi ransa a watan shawwal shi manzo ya rasu a watan rabi'ul awwal shi ko ya rasu a watan shawwal kaga wata shida tsakani in ka duba tarihul islam na al-imam az-zahabi mujallal na farko shafi na 371 shekara ta 11 tunda shekarar ce dai annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya rasu tsakanin su watanni shida ne akwai hadisin da yazo cikin sahihu muslim har yanzu kitabul janaiz babun fil kafanil mayyit hadisin 941 aisha har yanzu ta ba da labari allah ya kara masa yarda ta ce ku fina rasulullahi bi salatati atwabin an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani a cikin mayafi guda uku wato tufafi uku bibin farare sahuliyatin na ƙauyen sahul ta ƙasar yaman min kursuf sakar auduga laisa fiha qamisun wala imamatun babu riga a ciki kuma babu rawani sai ta ce amma hulla in ma kun ji an ce an yawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kafa da saitin kaya guda biyu fa inna ma shubbiha ala nasi fiha mutane ne suka samu rikici suka samu eh, rikicewar fahimta game da yadda aka yi wa manzo da kafa ne tace labarin wannan alhulla din wato sutura biyu din da ake magana an yi wa annabi likafani da su annaha isturiyat lahu liyukaffan fiha an sayo ne saboda a masa likafani da shi wa turikat alhulla daga baya sai aka bar wannan saikin kayan guda biyu din wa na fi salasati aswabin bidin fahuliya aka yi masa likafani da tufafi guda uku farare sakar fahul na ƙauyen fahul na kasar yaman fa ha abdullahi bin abi bakar saboda aka sai abdullahi bin abi ya dauka fa qala sai yace ah, la ah bi sannaha hatta ukaffina fiha nafsi zan rike wannan suturan har dai idan na rasu ni ma a yi min likafani da su sun makala daga baya sai wannan ta abdullahi bin abi ya ce laura biya allahu azza wa jalla li nabiyyihi da dai allah ya yarda a yi annabinsa likafani da waɗannan saikin kayan guda biyu lakafana hufiha da Allah ya yi masa likafani da su tun da Allah da yarda a yi masa likafani da su wadda haka sa aka canza saboda aka sai abdullahi bin abubakar aisha ta ce fa ba a sai ya sayar da wannan kayan wata saddaka bi ha, kuma ya ba da sadakan ainihin kudin ya yi sadakan kudin saboda ka kaga maganar ibnu hajar ta tabbata me hikimar da ta sa ya kawo hadisin aisha ya kawo ne saboda ya tabbatar mana wannan likafanin da aka yi wa annabi allah ne ya zaɓa da kansa domin an gwada wani likafanin allah da yake bai yarda da shi ba allah bai yarda da wannan likafanin ba sai aka cire aka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam likafani da tufafi guda uku al-imam an-nawawi a cikin wato sharh sahih muslim har yanzu sharhin hadisin Aisha din nan da muke karantawa yana juzu na biyu shafi na Da dace fi hadal hadith wujubu takfin mayyit wannan hadisin na Aisha ya dada tabbatar mana cewa likafani ga mamaci wajibi ne ayi wa mamaci likafani dole ne ce wa huwa musulmi na kuma duk musulmai fahimtar su ta tabbata akai Tun musulmai sun yadda likafani wajibi ne ga mamaci kala sai ce wa fihi kaga kamar yanda wanke mamaci wajibi ne haka nan likafani ga mamaci wajibi ne akwai wani kuskure da mutane ke yi wai idan aka samu wata cuta ta fito sai a ce a'a ba za a yarda ku wanke gawa ba a ka'idar musulunci laifi ne dole sai an wanke gawar musulmi amma abinda malamai suka ce idan aka samu irin wannan annoba ana iya ajiye gawar sai a jika ta kurum jika gawan da aka yi aiwanka ne don a ka'idar musulunci idan ko janaba ce ta same ka in dai ka jika kanka gaba ɗaya kayi wanka ba sai ka cucuɗa eh, jikin naka ba don haka a jika gawar ko da ba a taɓa ta ba wannan dole ne saboda wanke gawar musulmi wajibi ijma'an haka nan kuma likafa ne ma gawar musulmi wajibi al-imam an-nawawi yace wa fihi anna sunna fil kafani salafatu aswabin lirajuli sannan hadisin Aisha yana karantar da mu cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da likafani shine a samu wato tufafi guda uku in dai mutum namiji ne wa huwa mazhabu jamaahir kuma sanin malamai abinda suka rike kenan kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya faɗa haka nan al-Imam nawawi ya tabbatar yana cewa <clears throat> wato likafani ga namiji ya kasance tufafi guda uku wannan shine abinda akasarin malamai suka dauka sannan abinda hadisi yake karantar da mu qawlu habibun aisha tace farare wadannan tufafin guda uku farare ne saboda haka yace dalilun listihbabi takfini fil abyad kaga an samu hujja da take nuna cewa mustahabi ne likafan ya zama farin launi yace to wa huwa mujma'un alaihi shi ma an yi ijma'i a kansa saboda haka duk bayanin da ya zo cikin hadisin Aisha bayani ne da malaman sunna gaba ɗaya sun yarda bayani ne da malaman sunna gaba ɗaya sun yarda ya kamata likafani ya zama guda uku ya kamata likafani wato ya zama mai farin launi ya kamata likafani ya zamanto yana da kauri wannan duka babu wani malamin da ke ja a kai bare ma akwai hadisin da yake tafi wanda yake magana akan launin fari al-imamu nawawi yace wa qawlu halaysa fiha qamisun wala imama aisha ta ce babu riga a cikin likafanin manzo kuma babu rawani babu riga babu rawani ma'anahu lam yukaffan fi qamisin wala imamati ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani cikin riga ba ba a yi masa rawani ba wa inna ma kufina fi salasati aswabin an masa likafani ne cikin tufafi guda uku kawai gairi hima gairi hima mayafi guda uku babu riga ba rawani walam yakun ma'a salatati shay'un akhar banda uku din nan babu wani abu banda uku din nan babu wani abu kaga mun samu bayani cikakke game da yanda likafani ya kamata ya kasance to haka nan imamu shafi'i ya fassara wa jamhurul ulama al-imamu nawawi ya haka akasarin malamai suka fassara hadisin aisha Allah ya kara musu yarda eh, Allah ya kara musu yarda tace wa huwa sawabul ladhi yaktabihi zahirul hadith kuma shi ne ainihin gaskiya to amma ga wasu malamai suna cewa ya kamata a samu riga da rawani kamar misali al'imamu malik da al'imam abu hanifa su suna cewa ya kamata a samu riga da rawani su za ka ce yaya mazhabar malikiya za ta saba ma nassan hadisi karara ga hadisi kuna alai daga aisha a ce malikiya hanafiya sun saba marla tawilin hadisin suka yi ta'awwalul hadisa ma'anar hadisin shine Aisha tace an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da tufafi uku banda riga da rawani fa kaga sun yi tawili wato a samu mayafi uku sannan akwai riga akwai rawani ba wai tana cewa babu riga babu rawani ba a'a tana cewa an samu mayafi uku banda riga da rawani kaga sun zama guda nawa guda biyar saboda ka tawilin hadisin da suka yi ke sa aka samu sabani ta wajen adadin likafan. kuma wannan ba laifi bane saboda ah, fahimta ce da ta samu malamai da dama waɗanda suke aiki da ita amma kamar yadda bayani ya gabata al'imamu tarmizi al'imamu nawawi ibn hajar da sauran malaman hadisi sun tabbatar da akasarin masana hadisi hatta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka dauka shine littafani guda uku babu riga ba rawani ba wai ma'anar hadisin shine littafani guda uku sannan akwai riga akwai rawani bala وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي نزع عنه إن تكفينه والإمام النووي يقول حديث Aisha? ya tabbatar mana da wani abu ko da ba a faɗe shi ba don za ka ce ah, ai an ce an wanke annabi sallallahu alaihi wasallam da kayan jikinsa ina kayan jikin za ka iya tambaya sai ko ba a gaya maka ba hadisin aisha ya tabbatar ba ai an cire tunda abinda ta faɗa babu riga ba rawadi kaga tana tabbatar mana an cire mar wannan kayan da ya rasu da aka wanke shi yana sanye da su wa hadha huwa sawabu ladhi لا يتجه غيره لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفار الإمام النووي يقول دومي إذا كتي بأتشر والنالي جنبا بأتشر كايا دكي جكين النبي صلى الله عليه وسلم لو كتنا أكوين كيشبا فأي leman da ke tare da wannan kayan zai bata likafan bare kuma ga hadisi da muka karanta a baya an samu wani tawul an danzame jikin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abdullahi bin abbas yana sunan abi dawo yana cewa annan nabi ya kufi na fi salasati aswabi annabi sallallahu alaihi wasallam an masa kafani ne da tufafi uku kamar yadda aisha ta faɗa amma shi abdullahi bin abbas sai ya ce alhullatu kaicin kayan nan guda biyu sai ya ce wa su hullazi tufiya fihi da kuma rigan da ya rasu yana sanye da shi kama wannan hadisin ko da ta gan shi Hadisin da'ifun la yasihhu al-ihtijaj hadisi ne da bai inganta ba ba a la'akari da shi ba a aiki da shi don haka anan ya kamata likafani ya kasance tufafi guda uku mayafi guda uku farare babu riga ba rawani wannan likafani shi fi dacewa da musulmi shine abin da akasarin malamai suka yarda da shi kamar yadda bayani ya gabata al-imam ya ce yace wa fihi dalilun ala istihbabi sannan hadisin Aisha kuma har ilau ya tabbatar mana idan za a yi likafani ya kamata a nemi saƙar auduga saƙar auduga don ta min fursuf ta tabbatar da nau'in wato zaren da aka saka ainihin likafanin annabi sallallahu alaihi wasallam sau da ya kamata ko da za ka sai suturar da za a yi likafani ka tabbata sakar auduga ne don ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yana cikin kitabul ummi na al-imam shafi'i mujallal na farko shafin 235 al-muhalla na ibnu hazmi mujallal na biyar shafin 117 yaya aka lullube annabi sallallahu alaihi wa sallam da waɗannan mayafai guda uku ya aka yi ya aka yi aka lullube annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sifofi guda biyu akwai siffofi guda biyu siffa ta farko al-imam shafi'i a littafin sa kitabul ummi da mujallal na farko da 304 yace wai idza kufina mayyitun fi salatati aswabin idan za a yi ma mamaci likafani da mayafi uku idan za a yi masa likafani da mayafi uku ujmirat udi ya kamata a yi ma likafanin hayaki ainihin turare mai kamshi hatta yi ubaka bi mijmar a yi masa hayaki na turare turare mai kamshi wato a yi ma'ainihin ainihin wannan littafanin turare da shi ya zama to yana ƙarshe bayan an masa hayaki sun mayu saƙo a sanuha wa sai a ɗauko mayafin da ya fi faɗi daga cikin guda uku ɗin nan wanda ya fi kyau shi za a shimfiɗa da farko a shimfiɗa shi wa yi alaihi sha'u min sai a samu turare da aka kwaba Shi ne ake kira alhanu asali turare da ake sawa mamaci shi ne alhanu kuma turare ne ba guda ɗaya ba turare na ruwa ana samu turare daban-daban a kwaba ne sai a kira shi alhanu turare da yawa a kwaba shi wuri guda sai a kira shi alhanu to idan aka kawo wannan turaren sai a yayyafa yuzarru alaihi shay'un min alhanu a yayyafa ma wannan mayafin thumma busita alaihi alladhi yalihi fi sa'a sai a dubi kuma mayafi cikin uku din nan wanne ne na biyu wanda ya ya kusa ya kai wancan fadi wanda kaga kamar zamanin su ta yiwu ba su iya yanka shi daidai ko ku ta yiwu kai din baka samu mayafi da ya zama fadin su daya ba akwai wanda ya fi fadi to abinda ake so shine ka fara shimfida wanda ya fi fadin a yayyafa mar ainihin turare turaren da aka kwaba shine alhanu in ma babu shi a fesa mai turare kowane iri to sai a kawo na biyu sai a shimfida sun masurra alaihi min hannu shi ma a yayyafa masa turaren sun mazufiɓa alaihi zaziyari sai a kawo na uku sun masurra alaihi shai'u min hannu a yayyafa mai turaren sun mawudi almayitu alaihi sannan sai a ɗauko mamaci sai a ɗora a kai a ɗora a tsakiya idan aka ɗora shi a tsakiya mustalƙiyan yana rigingine a ɗora mamacin a kai yana rigingine wa hunnita kama wasaftu laka shi ma sai a yi fa mai turare yace wa wubi alaihi alqutnu a saka mai auduga kuma yusni alaihi sifatu sanifatu sawd yalihi ala shikkihi alayman bayan an sa mai auduga wato a kafofin jikinsa kamar yadda zai zo cikin bayanin ibnu kudama a littafin al idan an shimfidar da shi wannan mamaci a kan wannan mayafan guda uku to sai a ɗauko tsagun dama sa na dama za a fara ɗagowa a ɗago ainihin sa na dama sai a wato ɗaga shi sai a cusa mayafin ta sa na hagu na sama kenan idan an cucusa har zuwa ƙasa sannan sai a ɗauko gefen hagu sai a dawo da shi gefen dama sai a daga mamacin sai a cucusa shi sai a ɗauko gefen dama a koma ta gefen hagu a cutusa wancan ma a sake ɗagowa har a yi gaba ɗaya wato shi da ake kira al-idraj wannan shi ne ake kira al-idraj an lullube mamaci gaba ɗaya wannan siffa guda ce ya ce wa hunne ta kama wa sabtu laka ثم يثني عليه صنفة الثوب الذي يليه على شكه الأيمن ثم يثني عليه صنفته الأخرى على شكه الأيسر wa yutraku fadlun min as-siyab inda ra'sihi akthar inda rijlaihi ko da za a kwantar da mamaci al-imam ya ce ya kamata ya zama ragowar wato ainihin mayafin da ke saman shi ya biyawa akan na kasan shi wato a matsa da gawan ya zama ya fi kusa ainihin ta kasa maimakon ta sama a fi samun ragowar likafani ta kansa saboda za a nado wato a nado wannan likafanin da ya ragu a dora akan fuskan shi kafin nan sai a daure shi domin idan ba shi da yawa ka san kan mutum ya fi girma akan tawaye shi saboda haka yasa aka fi son ya zama ta saman shi akwai raguwar likafanin da yawa ta inda za a iya lankwaso likafanin a dora akan fuskan shi yace summa yuqaf fadlu thiyab min inda ar-ra's war rijlayn a ɗagora gowar likafanin da ke ta saman kanshi a dora ta ainihin fuskarsa ta ƙafansa ma a dago a dora fa in an san halla uke da tafiya in ya zama ana tsoron zai warware to sai a kawo igiya sai a nannade shi idan aka nannade shi fa za hu bi afi Allah lokacin da aka kwantar da shi a cikin kabari kullat uqdatu kulluha za a warware dukkan wani daurin da aka yi masa a warware gaba ɗaya kowane ɗauri da aka yi mai inda hali ma a cire shi amma dai ba za a kunce kansa a buɗe ba bayan da za a sake buɗewa a jikin shi wannan bayanin al'imamu shafi'i ke na cikin kitabul umu amma bayanin ibn qudama bayanin da ya a cikin al-mughni yana mujallad nabi shafi'in 170 yace al-mustahabbu an yunfaqa ahsanul lafa'id wa awsa'uha kamar yadda alimamu shafi ya faɗa wato za a ɗauko mayafin da ya fi kyau kuma fi faɗi shi za a fara shimfiɗawa fa yubsatu awwalan ya kuna zahiru lin a ahsanaha ana son ya zama mafi kyau shi ne a ƙasa saboda idan an gama nade mamaci ɗin mutane za su hangi na ƙarshen ne to idan shi ne mafi kyau kaga kenan mutane za su za su rika hangen ainihin wato likafanin ta mafi kyau idan ya zama mara kyau ne to ya zama an sa mafi kyau a ciki mutane ba su gani ya ji alu bahira afkara fi abihi saboda shi dan adam dama ya fi fito da kaya mai tsafta a waje dan adam haka yake sau da yawa za ka ga mutum ko da kazali ne yana kokarin ya zama kazantar ya boye ta idan ba singiletin shi baya da kyau ka sani sai ya cire riga amma dai rigar yana kokarin ta zama tana da kyau don ta koyi ainihin mai dauda ibn kudama ya ce to haka idan mamaci ne ma a yi kokari a ga cewa mafi kyan shi aka fito da shi a waje ya ji alu hannu idan aka shimfiɗa sai a yayyafa turare sun mai yubsa kufaniya a lati taliha fil husni wa fa'ati alaiha a kawo na biyu a shimfiɗa wa ya ji alu fauƙaha hannutan wa kafura ibn kudama ya ce a yayyafa turare sai ya yi ƙari ibn kudama ya ce a kawo ruwan kafo a yayyafa a kai bayan turaren kaga shi al'imamu shafi'i iya ce turare kawai za a yayyafa a kawo mayafi na biyu a fida a yayyafa turare a kawo na uku a fida a yayyafa turare kama yabtutu fawqahu masfalisa a kawo na uku a dora wa yaj'alu fawqaha hanutan wa kafura ka bayanin ibn kudama e eh, kowanne mayafi aka fida ya kamata a yayyafa mata turare da kuma kafo kafur ba garin kafur ba ruwan kafur ruwan da aka narka na kafur a yayyafa a kai kala yace sun mai yuhmanul mayi sannan sai a ɗauko mamaci turan turan saudin yana mai suturta an rufe shi da mayafi ba tsirara ba za a dauko shi bayu ba ha mustamtiyan a zora shi akan waɗannan mayafai guda uku din yana rigingine li'annahu da li idrajihi fiha saboda idan yana rigingine shi ne yake da saukin ya zama an rufe shi da wannan likafanin wa yaj'alu ma inda ra'sihi akthara mimma inda rijlaihi kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa Ibn Qudama yace ya zama an bar ragowan wato littafin ta gefen kansa ya zama yana da yawa wa yi ja'alu min asibi ala to kafin a lulluga mamacin za a kawo turare a shafa mar wato a fuskansa wa yaj'alu baqiyatul hamut wal kafur fi qutunin asamu auduga ragowar turare da ragowar ruwan kafur ɗin ya zama za a yayyafa ma audugan wa yaj'alu minhu baina alyatihi bi zai zama an buɗe tsakanin cinyoyinsa sai a tura auduga mai yawa a tura auduga mai yuktiru zalika a yawaita audugan ta al'aurarsa li da shay'an in kharaja minhu na tahrifi saboda wannan auduga shi zai tsotse ko da wata najasa za ta fito daga jikinsa a lokacin da ake motsa shi ta wajen nade shi a likafani ko kuma ta wajen daukansa lokacin da za a kai shi kabari wato girgiza shi da ake idan akwai najasa tana iya fita saboda shi dan adam lokacin da ya riga ya rasu ba shi da control ga sashin jikinsa ba shi da control ga sashin jikinsa kana da rai shi yasa kaga najasa ba ta fita jikinka amma idan mutum ya riga ya rasu ba abin mamaki bane ka samu najasa na fita jikinsa kuma wannan baya nuna cewa mutum yayi yi mummunan karshe la don an tarar da najasa ba haramu bane ba abin kunya bane mamaci ba shi da rai tunda da ba shi da rai bai iya tsare bai iya wato sarrafa ainihin jikin jikinsa don haka yasa najasa tana iya fita wannan ba abin mamaki ba don haka yasa kafin a lullube shin ibnu qudama yace ya kamata a samu auduga mai yawa audugan a yayyafa mar turaren da ya ragu da kafur sannan a yi ta sawa tsakanin cinyoyinsa wato ta al'auransa kenan wa ya fawqahu fauqahu khirka mashquqa tarfi katubba sai a yi mai kunzugu a yi masa kunzugu eh, shine a kawo wani kyalle wanda za a daura mai saboda ya rike wannan audugan kar audugan ya kubuce da huwa sarawil bila akmami ya zama kamar wando ne amma dai ba wandon da yake yana da ainihin kafafu ba daura masa aka idan haka yasa aka kira shi kunzugu a daura mai wanda zai zama ya rike ainihin al'auran nasa gaba daya wa yaj'alul baqiya ala manafiz wajhihi sauran audugan fa sai a kawo shi a sassa ainihin kafofin jikin fuskarsa bakinsa a sa mai wannan auduga ya zama dama an yayyafa kafur da kuma wato wannan turare din wa man khiraihi da ramukan hancinsa wa ainihi da idanunsa li Allah ya hasusa min hunna hadisin dan kar wani abu ya faru sai inda najisa za ta iya fitowa ta nan wa kadhalika fil jirahi nafida idan ya zama yana da rauni kamar mutumin da ya accident ya rasu jini na fita to wajen rauni shi ma haka za a yi mai a sa auduga a zuba mai turaren da wannan kafurtun ya zama an daura gurin ya zama to yana da tsafta har a kai shi ga wato kabarinsa ba tare da an ga wata alamar da jasa ko jini ya fito jikin shi ba rashin kulawa da haka shi ke sa kaga wasu gawayyaki an kai su makabarta amma na jasa na fita ko jini na zuba amma da za a bi ka'idar da malamai suka karanta insha Allah ba a gane komai jikin mamaci sun ba ne tarafan lifafa to sai zama siffar yanda za a rufe shi ta bambanta da yadda al-Imam Shafi'i shi ya fara shi ibn kudama ya ce za a ɗauko saman saman mamacin ba gefansa na dama ba saman mamacin za a ɗauko sai a dawo da shi ƙasa sai a dawo da shi ta gefen damansa a cusa ta wajen kafansa a ɗauko sai a dawo da shi ta gefen hannunsa a tattara gaba ɗaya a cusa ya zama kamar ana ainihin rufe jikinsa ne gaba ɗaya na biyun ma a dauko yi haka na uku ya ɗauko a yi haka al'imamu shafi'i shi yana cewa dama ne za a ɗauko a dawo da shi haku wanda wannan shi ne mana malaman suna suke aiki da shi amma ya ce a yi haka saboda gudun kada kafin a kai mamacin yana iya yana ko wani jikinsa yana iya fita <clears throat> don haka idan aka ɗauko saman shi aka cusa ta gefen damansa ta wajen kafansa kuma aka dan aka tallafo eh, mayafin sama kenan aka cusa ta gefen hagu a dawo ta sama a cusa ta gefen dama a dawo ta ƙasa a cusa ta gefen hagu har dai a kai ga likafani na ƙarshe ya ce wa ina ma ustahibba zalika abinda yasa ake son haka li Allah ya skuta anhu saboda kada gefen dama ya fadi gare shi za wu bi a ala yaminihi fil qabri don lokacin da ake kwantar da shi a kabari eh, yayi bayani akai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 alhamdulillah hadisi na gaba وعن ابن عمر رضي an karbo hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa kala lamma tuwufiya abdullahi bin ubayyin lokacin da abdullahi bin ubayyi ya rasu ja'a ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ɗansa yaronsa yaron nashi shi ma sunansa abdullah baban shi abdullah shi ma yaron abdullah ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce a a'atsini kamisaka ka bani rigarka ku kafin hufihi in yi wa babana likafani ciki فأعطاه إياه سيء النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الشباب متفق عليه حديث ينا صحيح البخاري كتاب الجنائز باب الكفن في القميص حديث ندهو دا دريبو دا ستن ترى صحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم حديث ندهو دا دريبو حديث يندهو عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي lokacin da abdullahi bin ubayy ya rasu abdullahi bin ubayy dan nan jagora ne na munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babban munafiki ne a zamanin manzon Allah Allah ka tare mu daga wannan sifa lokacin da ya rasu ja'a ibnuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai dansa ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kada yace ya rasulullah a'tini qamisaka ukaffinhu fihi ka bani rigarka in yi wa babana ne kafani da shi ɗansa yana da basira yana daga cikin sahabbai waɗanda suka sami yardan manzo sallallahu alaihi wa sallam sahabi ne mai kima ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da kima ya san baban shi ga irin rayuwar da ya yi amma ɗan yana da imani saboda haka sai zo ga annabi ya ce ya rasulullah ka bani rigar ka in yi wa babana likafani kaga dabara ce saboda babansa ya samu ceto a dalilin rigar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hikima ba iyakar abin da ya faɗa masa bakke nan ya dace hadisi ya ce wa salli alaihi kuma ka yi wa babana sallah wastaghfir lahu kuma ka nema margafara gafara abin da ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba ni rigarka masali kafani. ka yi wa babana sallah kuma ka nema mar gafara fa a afahun nabiyyu kamisahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma yaron shine abdullahi bin abdullahi bin ubay ya ba shi rigarsa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace azinni usalli alai ka sanar da ni in zo umar sallah idan kun gama kimsa shi fa ku saboda ka bayan an gama kimsa abdullahi bin ubay sai aka yazo ya sanar da annabi din sallallahu alaihi wasallam falamma arada an yusalli alaihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nufin zai yi sallah ga abdullahi bin ubay jazabahu umar sai sai na umar ya fisgo mun sai na umar ya fisgo annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sayyiduna umar ya ce alaysa allah nahaka an tusalliya ala almunafiqina sayyiduna umar yace ashe Allah bai hana ka kai sallah ga munafikai ba sayyiduna umar ya fisgo annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa ashe Allah bai hana ka kai sallah ga munafikai ba fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ana baina kai ne ne ina tsakanin zaɓi guda biyu ne manzon Allah ya ba mu sayyidina Umar amsa domin abinda Allah ya faɗa a suratu Tauba aya ta 80 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ko dai ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara in ji Allah ko da ka nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam falan yaghfira Allah lahu dalili zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafurce ma Allah sun kafurce wa manzon Allah wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin kuma Allah bai shiryar da aikin mutane fasikai manzon Allah yake mata na Umar kaga zabi aka bani ba a ce kar kai ba ai ko Allah bai ce ma annabi kar ka musu sallah ba Allah ya ya ga ya mar ne ko dai ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara saboda kan sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi ma Abdullah bin Ubay sallah fa sallallahu alaihi ana gama sallah sai ga aya ta sauko ta 84 ta suratul tauba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan karka sake sallah ga wani daga cikin munafikai da ya mutu har abada wala taqum ala qabrihi kuma karka tsaya ma a kabarin sa innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafirce ma Allah da manzonsa wa matu wa hum kuma sun mutu suna fasikai kaga Allah ya tabbatar da abin da sayyidina Umar ya faɗa ke akwai hadisin da ke sahih bukhari wurare da yawa yana sahih muslim da muwatta na al-imam malik hadisin aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam aisha ce shi rayuwar manzon Allah haka take ma khuyyira rasulullahi baina amrayn ba za a taba ba mu annabi zaɓi tsakanin abu biyu ba illa yi aitara kuma face manzo ya ɗauki mafi sauki idan aka bashi zabi sai annabi ya dauki mafi sauƙi. malam yakun isman in dai ba zabin da aka ba shi akwai laifi a ciki ba Ba in kana isman kana ab'adan nas min idan laifi ne to amma zai ya fi kowa gudun laifi annabi sallallahu alaihi sallam ya fi kowa gudun sabon Allah amma idan da za a ba shi zaɓi tsakanin abu biyu to manzo yana ɗaukar mafi sauki saboda haka tunda Allah bai hana shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam mafi sauki shine yayi kokarin ceto ga abdullahi bin ubai shi kuma sai na Umar fa zaka dauka kamar abin da ya aikata yayi laifi wannan yana cikin manaqif na sayyidina Umar don haka yasa malaman hadisi masana hadisi sukan yi magana game da sayyidina Umar bin khattab misali kamar al-Imam Suyuti yana da littafi da ake kira Tarikhul Khulafa mujallad guda ɗaya ne Tarikhul Khulafa a shafin 114 yayi tarihi ne game da halikofi ya fara tun daga sayyidina Abubakar zuwa sayyidina Umar har dai uh, aka kai ga zamanin Banu Umayya da sauransu to a inda yake magana game da tarihin Sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda ya kirga hadisai da yawa game da falalan sayyidina umar ya ware babi babi guda yake faslun fi muwafaqati umar radiyallahu anhu babi da ke magana game da inda sayyidina umar ya dace da umarnin Allah yayi muwafaqa da hukuncin Allah sai ya kawo hadisai sun kai guda 20 wanda hadisan dama sun fi haka hadisan sun fi guda 20 amma al-imamu suyuti ya kawo guda 20 inda sayyiduna umar zai dau mataki sai Allah ya saukar da aya ya tabbatar zai dau mataki ayar bata sauko ba sai kuma Allah ya saukar da aya ga manzo ya tabbatar da abin da sayyiduna umar wannan yana daga dalilin da yasa ake kiransa al faru ya samu wannan inkiya mai raba ƙarya da gaskiya sayyiduna umar idan ya dau mataki to Allah kan saukar da wannan ya saukar da aya yana mai tabbatar da abin da sayyiduna umar yi wannan akwai misalai da yawa al-imam suyuti ya kirga guda 20 wanda yana daga cikin dalilai da suka sa aka samu hadisin uqbah bin amir wanda yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kana ba'di nabiyyun la kana umar ibn al-khattab da bayan na tafi za a samu annabin Allah to da sayyidina umar ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dai a ce bayan na tafi za a samu wani annabi wanda Allah zai aiko annabi ya ce to da umar yana silsilatu sahiha hadisin 327 sahihu jami'i sahihar hadisin 2284 uh, babu shakka sai na umar yana da hadisai da dama waɗanda suke tabbatar da ya samu yarda na Allah subhanahu wa ta'ala tun zamanin manzo yana da rai sai da umar zai dau mataki Allah ya kawo aya ya yarda da abin da sai da umar ya aikata eh, in ka duba fathul bari yana kitabu fada'il sahaba babu manaqib umar ibn al-khattab sai ah, ah, al-imam al-bukhari yayi babi game da falalan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sahih jami'u sahih akwai babi na falalan sahabbai sai ya ware babi game da manaqib na sayyidina umar yana mujallal na bakwai shafi na 51 fathul bari ibnu hajar yace tana yiwuwa kace me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce da akwai annabin da zai zo bayana da Sayyidina abubakar ne bai samu zo bai faɗi haka ba sai ya ce da dai akwai annabin da zai zo bayana lakana umar ibn al-khattab da ya kasance umar ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara haka ibn hajar yace wa sababu fi takhsis umar bi dhikri li kasrati ma waqa'a lahu fi zamanin nabi min al-muwafaqat saboda in ka tara sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar umar usman sayyidina ali Allah ya kara musu yarda ibn hajar yace babu wanda ya samu dacewa da hukuncin Allah cikin matsayin da ya dauka kamar sayyidina Umar zai dau mataki kuma Allah sai sauka da aya ce haka ne allati nazal alquran mutabiqan laha bayan ma annabi ya rasu lokacin sayyidina Umar yake da rai har ya kai ga samun mulki idan sayyidina Umar ya dau mataki sai a samu matakin ya dace da umarnin Allah sai a samu matakin ya dace da umarnin Allah shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya rasu al-Imam bukhari da Muslim sun kawo hadisin Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas yace an wanke gawar sayyidina Umar mutane na shigowa suna bankwana sai ga sayyidina Ali yace na taho ina cikin mutanen da ke tare da jama'a da ke wa gawar sayyidina Umar bankwana. ya ce sai na ji mutum ya dafa kafaɗa na da na juya sai na ga sai duna bin abi talib sai duna ali ya ce wanda ya saura a duniya da nake fatan in yi aiki irin shi ya tafi inda sai duna bin abi talib idan akwai ragowar wanda nake fatan in haɗu da allah da irin aikinsa to shi ne umar yace ina maka fatan Allah ya hada ka da sahabbanka wato yana daga cikin kalmomin na Umar wato yayi eh, na Ali yayi ma wato na Umar bin Khattab kamar irin kalmomi na yabo da kuma kwana da jinjinawa game da samun yardan Allah subhanahu wataala to wannan hadisi da muka karanta yana mana ishara da cewar ana iya yi wa mutum likafani da riga guda kaga bayan ibnu hajar ya kawo hadisin akan da yake magana game da likafanin annabi sallallahu alaihi wa sallam likafanin annabi sallallahu alaihi wa sallam mayafi guda uku ne to sai ya kawo hadisin abdullahi bin ubay abdullahi bin ubay bayan ya rasu yaronsa ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ka ba da rigarka in yi wa mahaifina likafani da shi na'am akwai kuma riwaya da aka samu daga jabir akwai riwaya da aka samu ta biyu ita wannan riwaya ba irin wacce ta zo cikin wato ah, bulugul maram ba kaga wannan hadisin abdullah bin umar ne akwai hadisin jabir bin abdullah hadisin jabir yana sahihul bukhari yana sahihul muslim shi ma yana sahihul bukhari kitabu janaiz babu ah, kafani fil qamis yana sahihul muslim kitabu sifatil munafiqina wa ahkamihim a labarin jabir ya ce atan nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin ubai ba da madufina annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin abdullahi bin abdullahi bin ubai kamar yadda ya masa alkawari akan cewa zai taho ya yi magawansa sallah yana tahowa sai tarar da an riga an binne shi fa a kharajahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da gawa wa nafafa fihi min riqihi ya masa tofi ya masa addu'a ya masa tofi da yawunsa wa albasahu kamisahu ya dauko rigar kamar yanda ya alkawari ya saka mishi kaga sai zama hadisin ya bambanta da hadisin Abdullah bin Umar wanda yake cikin bulugul mara ibn Hajar yace ah, zahiri babu sabani tsakanin waɗannan hadisai illa dai abinda yake nunawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkawari zai bashi kamar yadda hadisin ya zo cikin ah, lafazin da ya zo a bulugul maram ya ce fa'a a tsahu iyahu annabi ya ba shi rigan to sai kuma ga hadisin jabir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho gidan ya tarar da su riga sun binne wato gawar abdullahi bin ubai mazan Allah ya ciro shi ya masa addu'a ya tofa mar sannan ya saka masa rigan wannan bai ban wato ba sabani bane tsakanin lafazin Abdullah bin Umar da kuma lafazin Jabir illa dai abinda ya tabbata shine annabi ya masa alƙawari zai ba shi riga yaushe aka ba da riga bayan an riga an binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro shi ya masa addu'a sannan kuma ya saka masa wannan riga hadisin babu sabani akai to a nan hadisin yana karantar da mu dai lallai babu laifi don an yau mutum likafani da riga daya babu laifi bare ma akwai wani hadisi da yake sunanun nasa'i kitabul jana'iz as-salatu ala shuhada hadisin shaddad bin al-hadi hadisin shaddad bin al-hadi yace anna rajulan min al-a'rabi akwai wani mutum yazo madina ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin larabawan kauye ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi ya musulunta wata ba'ahu ya rika bin annabi sallallahu alaihi wasallam sun makala sai ya ce ma annabi uhajiru ma'aka zan yi hijira in bar garinmu in dawo in zauna tare da kai ya rasulullah da zo Allah ya ce ma dalla. saboda haka lokacin da mutumin ya hijira ya zo fa ausa bihi annabiyyu ba'd ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga wasu sahabbai akan su rika kulawa da shi falamma kanat gazwatun an tafi wani yaki an tafi wani yaki ganiman nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ganima da fursunoni da yawa fa qasama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rabon wannan ganima wa qasama lahu fa a'ata ashabahu ma qasama lahu tunda an yi rabo an ba ma kowa shi baya gurin wa kana yar'a bahrahum shi dama idan ana tafiya to shike kulawa da baya dan ko kayan wani zai fadi sai ya dauka saboda haka baya gudun da aka raba ganiman falamma ja a lokacin da ya iso dafa'u ilaihi sai su wato sauran sahabbai suka mika marna nashi rabo na ganima da aka samu fa kala sai ce ma haza eh wannan kalu suka ce ismun qasamahu lakan nabi ai wannan na rabo ne da annabi ya ware maka bayan an yi rabon ganima fa aka zafu don haka sai karbi wannan ganima fa ja'a bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam zo da shi wajen annabi ya zo ya tarza annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana lokacin da ya zo ga annabi sai ya ce ma haza menene wannan ya rasulullah na taho yan uwana sahabbai sun mika ne sun ce kai ne ka bayar a bani kala sai annabi ya ce ka ah, kasamtuhu laka wannan rabo ne da na ware maka na rabon ganima da aka yi kala sai ce ma ta haza tabatuka ni ba kan wannan na bargarinmu na bi ka ba in ji wannan sahabi ni ban bar garinmu na yi hijira na zo na musulunta saboda in samu wannan ganima ba ba kan haka ba walakin ni tabatuka na bi ka ne ya rasulullah ala an urma ila hahuna abin da yasa nake bin ka duk yaki da za a tafi in je ina fata ne a harbe ni a nan wa share ila halqihi sai ya nuna makogoransa ce fata na addu'a na buri na idan muna tafiya yaki din nan in yi dace wani ya harbe ni da kifiya a tsakiyar makogoro na fa mutu sai in mutu fa adkhul janna in shiga aljanna wannan ita ce fata na amma ba wai a yi rabon ganima a bani ba bakala sai manzon Allah ya ce in tasduqillaha yasduquka in gaskiya kama Allah to Allah zai gaskanta ka in dai gaskiya kai ma Allah to Allah ku zai gaskanta ka domin Allah bai kunyata bawa Falabi falabisu kalilan bayan wani lokaci dan kadan kuma na nahabu fi qitalil adu suka sake zabura ga yaki kuma da abokan gaba to wannan karo bayan an gama yaki fa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi an ɗauko wannan mutumin an zo da shi ga manzo yuhmalu qad asabahu sahmun haythu ashara ga kifiya a tsakiyar makogoransa kuma ya mutu an ɗauko gawan aka zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi wa annabi lokacin da annabi ya kalle shi shi kansa manzon Allah yayin sha'awar wato imanin wannan sahabi saboda annabi yana tambaya a huwa huwa shin kwashi din ne manzon Allah yake tambaya shin wannan shi din ne kalu na amsa bai suka ce shine ya rasulullah kana sai annabi yace sadaqallahu fa sadaqahu yayi wa Allah gaskiya don haka Allah ya gaskanta shi duk mutumin da ya ma Allah gaskiya to kare ya ji tsoro komai dadewa Allah zai gaskanta abin da ya tabbatar ma zuciyarsa ثم كفنه النبي في جبة النبي سأل النبي صلى الله عليه ya dauko الكبنسة ya lullube wannan sahabi da kansa sun makaddama fa salla alaihi ya gabatar da shi ya mai sallah fa kana fi ma haramin salatihi cikin addu'ar da yayi masa yace Allahumma haza abduka ya Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilika ya fito ne saboda hijira cikin hanyar wato yada addininka fa kutila shahidan an kashe shi yayi mutuwar shahada manzon Allah ya ce ana shahidun ala dalika ni mai shaida ne akan cewa wannan mutum yayi mutuwar shahada dan ba kowaye zai mutu a yaki ake yayi shahada ba kowaye ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shaidarsa akan wannan sahabi da cewar yayi shahada hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisin 1845 da sahihu targhib hadisin 1336 da sahihu siratun nabawiyya hadisin 554 ah, wannan ya tabbata babu shakka game da babu laifi don an yi likafani ga mutum da riga guda kaga shi wannan sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam likafaninsa kawai ya lulluɓe shi da shi aka yi mai jana'iza don haka ba laifi don mutum an masa likafani da riga daya bai saba ma sunnar manzon Allah ba al-imamul hakim da littafin al-mustadrak yana daga cikin waɗanda suka kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda cewa an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da kafani da mayafi uku al-imam al-hakim yace inna haka watarat al-akhbar ba Aisha bace ta bada labarin haka don haka matakin farko na likafani shine irin wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an samu labarai daga sahabbai labarai da yawa Ya ce an samu daga sayyidina ali bin abi talib ya tabbatar da likafani uku aka yi wa annabi abdullahi bin abbas shi ma ya tabbatar da haka abdullahi bin umar abdullahi bin bugaffal ga kuma aisha duk sun tabbatar da fi takfinin nabi fi salasati aswabin wato likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mayafi ne guda uku don haka wannan shine mataki na farko na biyu shi da ayyau mutum likafani da riga amma dai babu eh, babu rawani a ciki babu babu rawani saboda likafanin da aka yi ma Abdullah bin Ubay babu rawani riga ce kawai likafanin da aka yi ma wannan sahabi wanda labarin sa yazo cikin hadisin Shaddad bin al-Hadi shi ma riga ne kawai babu likafani to amma don an sa eh, eh, riga ne kawai babu rawani kai don an sa rawanin ba laifi ba ne kamar yadda yake mazhabar malikiya da masabar al'imam abu hanifa ba laifi ba ne mai yasa malamai suka ce babu laifi saboda an samu labarin abdullahi bin umar ya yi abdullahi bin umar kuma sahabi ne abdullahi bin umar sahabi ne cewa a yi wa mamaci likafari a yi mai rawani a sake wato ainihin rawanin ta fuskan shi maimakon ta bayan shi wannan ya zo cikin labarin abdullahi bin umar don haka don an yi ba laifi ba ne amma ba shi ya kamata ba mafi dacewa shine likafani irin na manzon Allah to wannan duk bayani ne game da likafanin namiji ita mace fa ita mace babu laifi don likafanin ta ya kai biyar babu laifi akasarin malaman sunna sun tabbatar da haka domin akwai hadisi da yayi bayani game da wato likafanin da aka yi ma Zainab da ummu kulsum yayan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Zainab ya gabata wanda ummu atiyya ta bada labari tun da tana cikin waɗanda suka wanke gawanta a labarin ummu atiyya tana cewa wa kaffannaha mun yi ma zainab likafani fi khamsati aswabin da sutura guda biyar khammarnaha kama nuhammirul hayya kuma mun yi mata kallabi wato an daura kanta kamar da ake wa mace mai rai a yi mata lullubi a sa mata primar an sa mata khimar kamar yadda ake sama mai rai khimar saboda haka mace babu laifi don an yi mata likafani da tufafi guda biyar a samu tiket shine al'iza a samu addir'u shine riga a samu alhimar alhimar kalma ta alhimar tana nufin abin da ya rufe kai ya rufe kunnuwa zuwa ga wuya shine alhimar hijab yana nufin mayafi da mace za ta rufe jikinta da shi amma alkhimar ma'anarsa shine abin da ya rufe kan mace saboda idan aka ce an yi ma zainab alkhimar yaya alkhimar yake ummu ce tace na haka ma nukhammirul hayya saboda haka ka san alkhimar yake haka ya kamata a samu a sakawa mace bayan an sa mata an sa mata riga an daura mata skirt sannan kuma a kawo alhimar a saka mata sannan a kawo milhafa shine mayafi a nade ta da shi wannan shine yanda ya tabbata ainihin sifar da aka yi ma Zainab yar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kafani kuma Ibn Hajar cikin Fathul Bari yace wa hadhihi ziyada sahihatul isnad wannan hadisin na Ummu Atiyya kari da aka samu game da yadda ta siffanta likafanin da aka yi ma zainab shi ma isnadinsa ya inganta akwai malaman da suke cewa ah, ba tiket ya kamata a sama ainihin mamaci irin wanda muke yi ba alkhirka kamar alhassan basari yanda ya siffanta ya ce alkhirkatul khamisa yushaddu biha alfakhizani walwari yana kamar kunzugu da ake wa gawar namiji ita mamaci ya kamata a yi mata wannan kunzugu don haka sai aka kira shi da sunan al'izar ah, maimakon a ce masa addiyar eh, wanda shi ma yana daga nau'in eh, adduraju shine nau'in kunzugu da ake wa gawar namiji a kawo tsumma wanda za a naɗe al'auransa saboda kare ko da wato al'auran ko da najasa za ta fito a ciki in ka duba nailul auto a mujallar na hudu shafi na 49 ka ga bayani a kai. to game da yaro fa duk wani yaro karami al-imamu ahmad yace yaron da bai kai balaga ba yukafanu sabiyu fi khirqa a samo tsumma a nade shi kawai abin ne ba ba ne sai an mai likafani wanda yana cikin mujallar mujallal nabi shafi na 331 amma abin da fi dacewa shine shi kansa yaro a yi masa likafani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko da bari akai ko ya kamata likafanin da za a yi a tsaga tufa mayafi guda uku a sa yaron na ana da shi kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji hadisi na gaba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر به حديث لك عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي البسوا من ثيابكم ku saka farare daga tufafinku annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku rika saka farare farare wato farin launi daga tufafinku fa innaha min khairi siyajikum saboda farin launi yana daga cikin mafi alkhairin tufafin da za ku sa wa kafinu fiha mautakum kuma ku rika lil kafani da farin launi ga mamatanku wannan hadisin eh, na Abdullah bin Abbas yace rawahu al-khamsa malaman hadisi biyar suka ruwaito illan nasa'i haka ne ko ibnu hajar yace in banda al-imam an-nasa'i nan ibnu hajar yayi kuskure Allah madaukake ya masa rahama bal al-imam an-nasa'i shi ma ya ruwaito hadisin cewa illa din bashi da ma'ana saboda yana cikin as-sunan al-kubra yana kitabul jum'a babu khairu thiyabikum al bayd yanda lafazin al'imamun da an-nasa'i zo an ibni abbas qala qala an biyu sallallahu alaihi wasallam ilbasu min thiyabikum al-biba maimakon al-bayaba wa kaffinu fiha mautakum ku rika saka launin fari daga tufafinku kuma ku yi wa matattunku littafani da launin fari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa min khairi akhalikumul ismidu yana daga mafi alkhairin kwalli da za ku rika amfani da shi ku yi amfani da kwallin alismit ismit manzon Allah yake yana daga cikin nau'in kwalli wato tozali mafi alkhair al-ismit innahu yajudu al-basara al yana goge ganin mutum wa yanbitu sha'ra kuma yana tsirar da gashi ga mutum hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 665 don haka al-imam an-nasa'i shi ma ya rawaito hadisi wa sahahahu tirmidhi yace al-imam tirmidhi ya inganta wannan hadisi wato a sunan tirmidhi kitabul janaiz babu ma yustahabbu min akfan al ahmad ya ruwaito al-imam ya ruwaito al-imam ya ruwaito a kitabul libas babun fil bayan al ibn majah ya ruwaito yana kitabul janaiz babu ma jaa fi ma yustahabbu min al kaga mutane da yarke kamar yadda ya faɗa rawahu al hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2236 yana ahkamul janaiz shafin 82 akwai lafazin da ya zo daga Abdullah bin Abbas ce, kada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alaikum bil bayad min as-siyab ku rika riko da launin fari na tufafi liyalbaka ahya'ukum lallai masu rai daga cikin ku su rika sawa wa kafinu fi mautakun kuma lalle ne ku rika yin likafani ga mamatanku da launin fari fa innaha min khairi siyabikum saboda launin fari yana daga cikin mafi alkhairin tufafinku shi ma wannan lafazin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 5323 akwai lafazin da yazo cikin sahihu sunan ibn majah hadisi na 1472 abdullahi bin abbas ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairu iyadikumul bayaw mafi alkhairin tufafin ku shine farin launi fa kaffinu fiha mautakum dan haka ku rika yin kafani ga mamatanku da launin fari walbasuha kuma ku rika sa kaya masu launin fari ah, ba shi kadai bane akwai hadisi samura bin jundub shi ma sahabi ne hadisinsa yana al-musnad al-imam ahmad da kuma sunan nasa'i da sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi sallam yace alaikum bi hadhihi al-bayad falyalbasha ahya'ukum lalle ne masu rai daga cikin ku su rika sa kaya masu launin fari wa kafinu fiha mawtakum kuma ku rika yi wa mabatan ku likafani da launin fari fa innaha min khairi thiyabikum shi ma hadisin samura ya inganta yana sahihu sunan nasa'i da uku wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ilbasu bayaba <clears throat> ku rika sa launin fari fa innaha aqharu wa aqyam sai annabi ya bayyana hikima yace saboda launin fari ya fi tsafta kuma gaskiya ne dan in kana da kazanta nan da nan launin fari zai nuna saboda ka in mutun ya saba sa launin fari to kamar yana ba kansa ne garkuwa daga hali na kazanta dan dole ya zama yana kulawa ta wajen zamansa ta wajen mu'amalarsa don launin fari in baka kula ba nan da nan sai ka samu datti saboda haka yasa manzo Allah ya ce abinda yasa nace ku riki launin fari saboda ya fi tsafta wa atyab kuma ya fi kyau wa kafinu fiha mutakum hadithin yana sahihu tabib hadisi na 2026 kaga hadithin Abdullah ibn Abbas hadithin Samura sannan akwai hadithin Anas bin Malik alaikum bi thiyabil bayad falyalbasha ahya'ukum wa kafinu fiha mautakum shi ma hadithin Anas yana sahihu jami'i sagir hadisi na 2615 kaga kenan idan ma musulmi yana da launin da ya kamata ya rike a matsayin tambari wani launi ne ya kamata ya zama launin fari idan ma akwai launin da musulmi zai rike ya zama kamar shi ne ainihin tambarinka na musulunci to launin fari ne saboda ya samu umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mamata ba manzo Allah yace falyal basha ahya'ukum lalle rayayyunku su duka sa launin fari sannan yace wa katinu fiha ba ma amma zaka ce shin sa launin fari wajibi ne tunda annabi ya yi umarni da shi la me yasa ba a ce wajibi ba saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ba launin fari kadai yake sawa ba inda a ce launin farin kadai manzon Allah ya rike sai aka samu wannan umarni sai a ce a to lalle abin ya zama dole mu karanta hadisi na gaba wa an radiyallahu anhu an karbo hadisi daga jabir قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bazon Allah ya ce idan kafana ahadukum akahu idan ɗayan ku zai madan uwansa likafani fal yuhsin kafada sai ya kyautata likafani idan ɗayan ku zai yi madan uwansa likafani to ya kyautata likafanin sa to kaga tunda an samu wannan umarni ai ya kamata kenan a yi likafani mai kyau ko yi likafani mai kyau idan dan uwa ya rasu tun daga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin likafani ya kamata a ce yana da kyau domin hadisin eh, eh, ya ce rawahu muslim al'imamu muslim ya rawaito yana kitabun jana'iz babun fi ta hasini kafanin mayyit hadisin 943 kuma yana sunan abi dawo kitabun jana'iz babun fil kafani yana sunanun nasa'i kitabun jana'iz al'amru bi tahsinil kafan eh, al'imamu nawawi ya ce umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan a kyautata likafanin ɗan uwa ba wai a saya mar likafani mai tsada ake nufi ba asarafu fihi wala mugala wala nafafatu ba wai za a nemi kaya mai tsada shine za a yi wa mamaci likafani da shi bala abinda ake nufi da a kyautata likafanin nazafatuhu naqa'uhu kasafatu al-imam an-nawawi yace abinda annabi yake nufi da a kyautata likafani ya zama likafani yana da tsafta likafanin yana da kyawu sannan likafanin yana da kauri wa saturhu sannan likafanin ya zama ya suturta mamaci wa sannan wajen kudi fa likafanin ya zama tsakatsaki ba mai tsada ba ba kuma mai arha ba amma dai abin da ake so shine zama yana da kauri yana da tsafta yana da fadi wannan shine kyautata likafani ga mamaci ba kayan da zai zama alfahari gare shi ba